sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da kuma mita 60 da kuma kan kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu harumma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyyar dukkan a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu auren mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Litinin 31 ga watan Yuli shekara ta 2017 tare da Baba ya kuma kere da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC muke marhabin lale ga masu sauraro ga labarai. Masana harkokin tsaro sun kara jaddada muhimmancin bayanan sirri a fafatawa da Boko Haram. jama'ai a Somalia kuma sun ce akalla dakaru goma sha takwas ne na rundunar kiyaye zaman lafiyan kungiyar tarayyar Afirka aka kashe a wani harin kwantan bauna da mayakan alshabab suka yi shugaban rasha vladimir putin ya ce tilas ma'aikatan diplomasiyan amurka 755 su fice daga ƙasarsa kanun labaran kenan kuma muna kira ga shugabannin kudu maso gabashin najeriya su ma su kira wa 'ya'yansu don da kanu don da hannun hagu ake wanke hannu na dama gwamnan jihar Borno Kashim Shatima bayan ganawarsa da shugabannin ƙungiyoyin matasan Arewa. 'Yan banga sun tada hatsaniya a taron jam'iyyar APC a Kaduna. Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar kuma ta sake yin gyara ga dokar zaɓe. Ibrahim Alfa amin na tafe da shirin ciki da gaskiya yanzu sai a fara da labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum jama'a. a yayin da dakarun najeriya da na kasashen yankin tafkin chad suke ci gaba da kokarin ganin bayan burbushin mayakan boko haram masana harkokin tsaro na kara jaddada muhimmancin bayanan sirri a wannan fafatawan wakilin sashen hausa hassan mai maina kaina yana dauke da karin bayani Manjo General Leo Erabo shine babban kwamandan rundunar sojin kasashen tafkin Chadi masu yaƙi da Boko Haram. We all know the fourth generation warfare of course is, intelligence led. Now what is the product of analysis of the intelligence community? Duka muna sani bayanan sirri ne silar samun nasarar duk wani yaƙi na zamani. Menene muhimmancin irin waɗannan bayanai da hukumomin lakin asiri ke samarwa? Menene tasirin aikace-aikacen kafafen tattara bayanan sirri? Shin akwai wani dandali na tantance duk bayanan sirrin don rairayo abin da zai amfane mu a wannan fafatawa wannan wani al'amari ne da ya kyautu hukomin da ke da alhakin hakan su yi la'akari da shi lokacin da nake babban kwamandan rundunar operation lafiya dole sautari mahimman bayanan sirri da ni da kaina na samar da su su zu a kuma mai domin da su a matsayin sabbin bayanan sirri ko me ke haddasa irin wannan kyakkyawayawa da bayani guda a irin wannan yanayi tambayar kenan da na yi wa farfesa mt baba dan iya mutum biyu rashin kwarewa ne ta eh, hancin yadda muke haɗa bayanan sirri da kuma sarrafa shi matsayin mu na kasa mai tasowa har yanzu muna nan muna tangal-tangal ne bai tsaya ba na biyu kuma shi kansa yadda ake haɗa sirrin fahimce shi ba ba su fahimci kuma yadda za a sarrafa shi ba su yana iya kasancewa akwai sakaci sosai ga masu tarawa don kama yadda shi jami'in so da ya ce bayanin da ya zo masa yanzu shi zai sake da za a dawo masa da kifi ka gani kenan mutane ba su je sun ɗauko wani sabbin bayani ba. Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka shine kakakin herkutar sojin ƙasa na Najeriya. Abin da nake so ka gane akan sami bayanai na sirri daga kafafe daban-daban. To duk sanda aka sami bayanai irin waɗannan ba za ka yi sakaci da shi ba. Sai dai wata sa'a ta gane fahimta takan sha bamba ko kuma lokaci yakan shuɗe kafin lokacin da aka sami wannan bayani. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaida Hassan, a can kasar somaliya kuma jami'ai sun shaida sashen somaliya na murya Amurka cewa akalla dakaru goma sha takwas na rundunar kiyaye zaman lafiya ta kungiyar tarayyar Afirka ne a kashe a wani harin kwantan bauna da mayakan alshabab suka yi musu a yankin Lowa Shabelle. wannan hari da aka kai a kusa da ƙauyen golwin mai tazar kilomita 120 kudu da mogadishu ya auna motoci 24 na ayarin masu raba kayan taimako a kusa da ƙauyen bulo marar alshabab ta ce ta kashe dakarun ƙungiyar tarayyar afirka 39 amma jami'an soji sun ce 'yan tsagerun sun yi ƙarin adadin waɗanda suka mutu ayarin sojojin uganda na cikin rundunar kiyaye zaman lafiya ta ƙungiyar tarayyar afirka da ake cewa amisom a takaice da suka bar garin shalambod mazauna ƙauyen jiro sun shaidawa a sashen somaliya na wannan tasha cewar sun ga 'yan ƙungiyar alshabab suna jan gawarwakin sojoji guda biyu kakakin ma'aikatar soji wilson rono ya tabbatar da wannan harin kwantar bauna a hirarsa da sashen somaliya shugaban rasha vladimir putin ya ce tilas ma'aikatar diplomasiyan amurka 755 su fice cikin ƙasarsa a wani mataki na mayar da martani a kan sababbin takunkumi da amurka ta kakaba wa rasha saboda kutse da ake zargin ta yi a zaben shekarar 2016 domin taimakawa shugaba donald trump ya lashe zaben putin ya shaida wa talbijin kasar cewa sama da mutane dubu ɗaya suke aiki a ofishin jakadanci da wasu ofisoshin diplomasiyar amurka kuma ya ce tilas 755 daga cikinsu su dakatar da ayyukansu a cikin rasha shugaban na rasha ya ce akwai yiwuwar moscow ta ƙara ɗaukar matakan martani akan amurka biyo bayan amincewar bai ɗaya da majalisun ƙasar suka yi wurin kakaɓawa rasha sababbin takunkumi yana cewar in allah ya ce yana allah wadai da wannan abin da ya faru tun daga yau rasha ta ce ita sakeyar ɗaruruwan jami'an diflomasiyan amurka daga ƙasar a farkon watan satumba zai sa kowa ya saura da ma'aikatan diflomasiya 455 wadda za su rage a cikin ƙasashen biyu tun da farko mataimakin ministan harkokin wajen rasha sarki rykov ya faɗa wa labaran talbijin abc cewa wannan mataki da suka ɗauka na martani ya yi jinkiri labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc manyan jaman amurka sun faɗa a jiya lahadi cewa lokaci ya yi da ya kamata a daina tattaunawa a kan irin matakan diflomasiyya da za a ɗauka kan gwajin makamai da koriya ta arewa ta yi na baya bayan nan tunda yanzu barazanar zaman lafiyar ƙasa da ƙasa da ke tattare da ayyukan pyongyang ɗin ya bayyana a fili Firayim Ministan Japan Shinzo Abe ya tattauna wannan batu da shugaba Donald Trump na Amurka ta wayar tarho a yau Litinin agogon birnin Tokyo. jami'a japan sun tabbatar da wannan zantawa akan barazana da gwajin makaman koriya ta arewa ke yi wa duniya amma dai babu wani karin bayani da aka bayar a majalisar ɗinkin duniya jakadiyar amurka nikki haley ta ce yanzu amurka ba za ta kira zaman gaggawa a kwamitin sulhu ba kamar yadda ta yi a baya saboda manyan ƙasashen yammacin duniya sun gaji da jin gafara sa ba su ga ƙaho ba kan batun koriya ta arewa da matsayin china na zaman babban ƙawa kuma mai agaza a koriya ta arewa wajibi ne a yanke shawara kai tsaye akan pyongyang labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc gwamnan jihar borno kuma shugaban kungiyar gwamnonin arewa kashim shetima wadda yana daga cikin shugabannin arewa da suka soki wa'adin da wasu kungiyoyin matasan arewan suka baiwa 'yan kabilar igbo na ficewa daga yankin ya kira ga dattijan kudu maso gabashin kasar su ja kunnen namdi kanu jagoran ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da ke neman ɓallewa daga najeriya gwamna kashim shatima ya yi wannan kiran ne bayan da ya gana da matasan na arewa a abuja eh, mun zauna mun tattauna da shugabannin matasan arewa mun fahimci juna kuma insha Allah a cikin satin nan za su dauki matakan da zai faranta zuciyan kowane ɗan najeriya kuma muna kira ga shugabannin kudu maso gabashin najeriya su ma su kira wa 'ya'yansu don namdi kanu don da hannu haguwa ke wanke hannu na dama mu za mu sa kannenmu 'ya'yanmu su yi abin da ya cancanta a yi su ma ya kamata su sa nasu su bar zagi da musgunawa mutane kasan nan tamu na namu duka ya kamata mu yi tsayin daka mu ga cewa mun kare mutuncin mu Najeriya. Muhimmin batu da matasan arewan suka fi mai da hankali a kai a baya-bayan nan shine na kira ga mahukuntan kasar su yi saurin magance yadda shugaban 'yan gwagwarmayar kafa kasar Biafra Nnamdi Kano ke ci gaba da tarurruka da yin kalaman batunci ga manyan ƙasa. bayan kotu ta yi masa gargaɗi kafin a ba da belinsa matasan arewan sun ce shirye suke su ci gaba da tuntuɓan juna domin a bullo da hanyoyin sasantawa don warware batutuwan da suka dame su kafin ranar ɗaya ga watan oktoba abdul aziz suleiman shine mai magana da yawun ƙungiyoyin matasan arewan nasara ta farko ita ce cewa gashi ya kira mu mun kuma taho kuma kowa ya sani wannan shine karo na farko da za a ce dukkanmu dinnan mun taru mun je wajen wani gayyata da aka yi mana na tattaunawa har kuma muka yadda duniya ta sai wannan shine na farko so kun ga an samu ci gaba insha Allah kun janye wa'adin naku ne ko a wani hali ake ciki yanzu wa'adi ko lokaci akan maganan wa'adi na kan yi mamaki wa'adin nan fa wani dan bangare ne kawai da muka saka shi a cikin Kaduna declaration Kaduna declaration yana nan yadda yake sai nasarori ma da ake samu so duk abin da muka tattauna za mu sanar da ku kwanan nan insha Allah tunda matasan suka ba da wa'adi ne masu ruwa da tsaki ke yekuwa ga manya su fito su yi amfani da kafafen yada labarai domin su gargadi matasan ƙasa baki ɗaya madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haɗa kai mu daina sa'in sa'in Najeriya, ƙabilanci faɗa da juna wana uba. Ka zo biya dukan ƙabilun Najeriya, kishin ƙasa ga 'yan ƙasashe na cigaba. Haɗa kai mu daina sa'in sa'in A Kaduna kuma rikicin zaɓen wakilan da za su yi aikin kuskurema ga tsarin mulkin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ya fantsama har zuwa sakatariyar na ƙungiyar 'yan jarida kamar yadda za ku yi ci gaban rahoton da isa lawali ƙara ya aiko mana kafin a karkare taron wasu matasa suka kutso sakatare inda suka dinga dukan ababen hawa suna jefe-jefe sai dai kuma duk da hayaniya da hayagagar da ta kai har aka jima ɗaya daga cikin 'yan jaridu ciwo a ƙarshe dai sai da aka yi wannan taro inda sanata suleiman usman hunkuyi na shiya ta ɗayan jihar kaduna ya ce dukkanmu zaɓenmu aka yi to mun yi tambaya wane ne bai son ayi zaɓen menene dalilin da ya sa ba a son ayi zaɓen dan mene waɗansu su kaɗai za su zauna su rubuta wani mene ya sa ba a son a koma wajen jama'a kan maganan zaɓe idan zaɓe irin wannan ya gagara to ina kuma ga zaɓen ƙananan hukumomi wannan shi ya tada mana da hankali da sauran shugabanni da muka taru a nan muke kira ga uwar jam'iyya ta ƙasa ta duba wannan taimaka jama'an jihar kaduna adalci wancan abin da aka je aka zauna aka yi na rubuta delegate ba zaben delegate ba apc ba ta faru akan haka ba ba ma fata apc ta ƙare akan haka sanatan shiya ta biyun jihar kaduna kwamar shehu sani ma na gurin wannan taro taron da muke yi a nan gurin yau muna yi ne don mu ƙara jaddada ma mutanen jihar kaduna cewa ba za mu yarda da murɗiya ba ana shiga ɗaki a rubuta sunan naki ana jin tsoron ayi yi zaɓe mun kori jam'iyyar pdp a najeriya babu abin da ba mu ce musu ba yau ga daba nan wajen gidan nan an turo yara an ba su kuɗi su ci mana mutunci an kira su an ba su ɗan kuɗi su shigo nan su ci mana mutunci a idan kuna gani mu fa ba kai lasa ba ne ba fa za ka ce za ka yi da mu mu tsaya ba to sai dai jam'iyyar apc jihar kaduna ta ce wannan ya yi kama da ihu bayan hari domin an bi dukkanin ka'idoji honorable salisu tanko sono shine mai magana da yawun jam'iyyar apc jihar kaduna su sun manta cewa kundin tsarin mulkin jam'iyyar apc ya lamunci consensus musamman irin wa'annan zabukan shine ma a mafi soyuwa saboda gudun irin tata burgan da yake faruwa inda aka samu haɗin kai a yi consensus kuma shi aka yi yawancin wuraren da aka yi a jihar kaduna idan ka duba tun daga feji na farko har zuwa fejin karshe da kundin tsarin mulkin jam'iyyar apc babu wani abu mai kama da aƙida a ciki so idan sun ce ba su amince da abin da apc suka yi ba su yan apc aƙida ba zai zama sabon abu ba ba zai zama bakon abu ba to ina zargin da ake cewa matasan da suka kutso wajen wannan taro suka tarwatsa mutane daga nan gidan gwamnati aka turo su mu kan mu mun yi Allah wadai da abin da ya faru a wannan taro saboda duk abin da baka so ya faru a kanka ba za ka fatan ya faru a wani naka ba. Isa Lolika, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Ne motar siyasa ce ban koma waɗa da na. Ege inda motar siyasa ce ban saka waɗa da dangi ba ballanta ma shiga gaba yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda majalisar dokokin kasar ta sake yin kwaskwarima ga dokar da wato ga dokar zaɓe da kotun tsarin mulkin kasar ta yi watsi da shi a baya bayan nan ga Suleiman Barma da rahoto sauye-sauyen da majalisar dokoki ta amincewa da ƙuri'u 134 daga cikin 171 sun shafi batutuwan da suka hada da tsayar da ranakun shirya zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki ƙayyade wa'adin ajiye takardun 'yan takara da wa'adin shigar da koke gaban kotun tsarin mulki sai kuma ƙa'idodin kafa hukumar zaɓe mai zaman kanta da dai sauransu dan majalisar dokokin ƙasa lamido mummuni haruna na cewa a wannan karan ba su da shaku akan sahihancin aikin da suka yi a yanzu dai ina tsammani wannan kundi eh, ya dace in an maida shi wajen eh, kotu a sashi don a samu a ita da kanta eh, don a yi zaɓe a cikin lokaci. president na seni shi da kanshi kandida za a yi. tuni dai matakin ya fara shan suka daga masu bindidigin harkokin siyasar wannan kasa irin su abdulrahman alkasim duka dai maganar da ake eh, ta maganar shirya zaɓuɓɓuka ce musamman wadda ta yi kusa ta shirya zaɓe na maye gurbin wani ɗan majalisa na jihar maradi tun da farko kotun tsarin mulki ta yi kira ta ce tun da wannan wa allah allah mai wa'adi ka wuce kwana sattin bayan haka ba tare da an yi zaɓe ba da harko shugaban kasan ya yi kiran a yi haka kuma ya koma ya ɗauki wani mataki wanda ya karya matakin da ya ɗauka kuma ya karya ma matakin kotun tsarin mulki wanda ke baya da hurumin yin haka. Dama dai tun a ranar farkon soma wannan zama 'yan hamayya suka kauracewa zauren majalisar a ci gaba da nuna adawa da matakin kwaskware dokokin zaɓe. domin a cewar kakakinsu isuhu isaka mu mun ja hankalinsu mun ke akwai matsaloli da yawa an yi kuskure kuma ba a ce cikin kasa abinda duk ake yi ana makudi makudi don a samu a kare mutum guda. Sai dai fa masana na cewa ƙauracewa wannan zama ka iya haifar da ciza yatsa watan wata rana a wurin 'yan adawa. Ya cancanta su zo ya zamanto eh, tattauna da za a yi ba inda da za ta su masu kawo ra'ayinsu har ya zamanto su kawo shawarar eh, wa'ansu ayo doka da aka yi su kawo a mandaman insu yahi da ya zamanto su ƙauce. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC a cikin shirin hantsi za mu kawo muku rahoto kan fara jigilar masu aikin hajin bana daga Najeriya. Yanzu karfe ɗaya da minti goma sha bakwai da rabi na dare yanzu ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. assalamu alaikum yau muna tare ne da daraktan gabatar da ƙararraki ko dpp na ma'aikatar shari'a ta jihar kebbi kabir ali a kan maganar kisan da ake tuhumar wasu da yi mazayyanu garba a garin jega daraktan zai mana bayanin matakan da suka ɗauka suke kuma ci gaba da ɗauka na tabbatar da cewa shari'a ta yi aikin ta kan waɗanda suka aikata wannan kisan. Idan an tuna 'yan sanda na shiya da ke Sokoto sun kai waɗanda ake tuhumar gaban kotun majistare ta jega a kan ta bayar da umarnin a tsare su a kurkuku har ya zuwa lokacin da ita ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi ɗin za ta kai su gaban babbar kotun jiha domin tuhumar su da laifin aikata kisan kai. to amma ba kamar abin da aka saba gani ba idan an tuhumi mutum da kisan kai sai wannan kotun magistrate ɗin ta garin jega ta ba da belin waɗanda ake tuhumar abinda har ya sa iyaye da abokan wanda aka kashe suka fara zargin cewar akwai haɗin baki. kuma har shi kansa madasir isa da ya kubuta da rai daga azabar da aka gana musu har ta zamo ajalin zayyano a hannu waɗannan mutane ya ce sun fara yi masa barazanar da su kashe shi shi ɗin ma domin wai babu wani mahalukin da isa ya taɓa su a garin jiga a bayanin da ya mana daraktan gabatar da ƙararrakin na jihar kebbi kabir ali ya ce su ma kansu sun yi adawa da bayar da belin waɗannan mutane da ake tuhuma to amma kuma bayarwa ko rashin ba da beli hurumin kotu ce ta magistrate ɗin da ke garin jega sunana kabir aliyu director public prosecutions minister of justice kebbi state na'am dangane da wannan shari'a ɗin akwai fayil ɗin da an ka turo mana daga zone 10 na mu yi nazari mu diba game da shi ko akwai laihi da ake tuhumar su watan hudu ne an ka aiko wannan fayil din mun yi nazarin wannan fayil din akwai mutum hudu da muka ga tabbas suna da hannu ga kisan wannan yaro din da aka yi kuma mun buƙaci daga ofishin aig zone 10 su turo mana original file don dama ga ka'ida in haka ya faru division suna bincike su tura ma cid office state cid su kuma su yi bincike sannan su turo mana mu kuma mu yi nazari akwai laifi ko kuma babu in akwai laihi mu ce su kawo mana original file mu gabatar da mai laihi gaban kotu mu caje shi mu biɗo shaidun da suka yadda abubuwan suka kasance mu gurfanar da shi gaban kotu ayi yi sai cid suna cikin bincike zonten suka aiko musu cewa a aika musu da file din can sabili da shi ma ya ya je can ya complain sun tura musu to na fahimci cewa kamar an gurfanar da su waɗannan da ake tuhuma a nan waye gurfanar da su a gaban kotu ku ne ko kuma su 'yan sanda to ga ka'ida in haka ya faru 'yan sanda in suka kamo inda ake tuma suna kai su magistrate court sai su ci ga tuma da ake musu magistrate court sai ta adana su kafin su kawo muna file nan muyi nazari in akwai laihi high court muke ake kai mai laihi ba magistrate don magistrate ba ta da hurumin sauraren wannan shari'a wannan laihin da ake tuhuma in suka kawo muna original mu kuma za mu yi drafting charges sai mu gurfanar da mai laihi gaban kotu na baka amsa tambaya ta ba ku ne ku gurfanar da su ko ko yan sanda ina zuwa ga wannan ai ba su kawo mana sai sun kawo mana original sannan za mu gurfanar da su gaban kotu ba a kai ga kawo mana original file din ba don haka ba mu kai ga gurfanar da su gaban high court ba eh sabila magistrate court suka su yan sanda haka kai su ba mu mu kai su can ba To amma bisa rahoton da suka bayar bayan sun yi zanta da dukkan waɗanda ake zargi da kuma waɗanda watakila ake gani kamar shaidu haka sun ba da shawarwari su ma na cewa a gurfanar da su kuma sun kai su amma abin da suka ce yanzu wannan shari'a ta komo hannun musamman ofishin da ake kira dpp a takaice a nan ma'aikatar shari'a ta jihar kebbi kuma abin mamaki sai ga waɗannan yaran ko kuma waɗannan waɗanda ake zargin an sako su da sunan an ba da su bele me za ka ce game da wannan tunda an ce shari'a ta koma hannunku to yanzu ka gana ce ma watan hudu suka aiko mana fayil din mu kai nazarin shi mun aika musu su sake daukar jawabin shi mu da suru su kawo muna to ba su sai kawo muna shi ba sai juma'a can ne suka kawo mana original fayil din ko su kawo mana shi din sun ce ba su kai ga daukar jawabin mu da suru don sun yi sun yazo ya ba da karin jawabin shi kamar yadda muka bukata bai zo ba sai suka turo mana fayil haka na yanzu haka wanda ya nazarin fayil din yana rubuta charges din da ya kamata ai ma nan da muka ce muku mun tabbatar akwai laihi kansu na sun aikata wannan abun gadin da zarar an gama an gama tabbatar da wannan abun gadin rubutawa din ne za mu kai wannan charges din before the high gaban high court ita high court din ita za ta saurare mu mu gabatar da shaidu gabanta in ya so ta zartar da hukunci bisa al'ada idan ana zargi irin abin da ya shafi kisan kai ba kasafai akan saki waɗanda ake tuhuma ba daga zaman wakafi da suke yi kamin a kammala shari'a amma sai ga waɗannan kusan ko wata ɗaya ba su yi ba da kama ake gani sai ga su sun bayyana wannan mana ɗaya daga cikin abin da ya tunzura su iyalan mamacin suke ganin kamar akwai wani wata kullaliya a ciki me zaka ce dangane da sako su ɗin da aka yi anya wannan ko yana bisa ka'ida ko kuwa to kamar da na ce ma bisa ga nazarin da muka yi na wannan fayil din akwai wa'anda zan lissawa muka yanzu wa'anda su muka ce za mu hannu gaban kotu bisa ga wannan abun gaɗin akwai ibrahim kokani akwai imrana isa akwai awalu dan malam akwai haruna umar bashar sama'ila muslim garba da mubarak garba su wa'annan bisa ga nazarin da muka yi na wannan fayil tabbas akwai tuhuma ta kansu suka aikata wannan abun gaɗin bisa ga tambayar da kai na batun ba da beli ko ko abun ga ka'ida shari'a wanda duk ake tuhuma da laihin kashin kai ba a bada shi beli ko da an yi applying ko da an garbatar da roƙo gaban kotu kotu ke da dama ita ke da discretion na ta ba da beli mutum ko kar ta ba da beli mutum akwai yanayin da zai bijiro wanda za a iya bayarwa amma na san mu an biɗi beli ɗin an aiko mu da takarda na motion lokacin ba a kawo mana original file ba mun kuma nuna rashin yadda mu na a bada belin su amma kuma kotu da yake tana da discretion na ta bada beli ko ka ta bada beli a da beli amma kuma ku sani bada belin da an kai din ba shi zai hana a gurfanar da su gaban kotu bisa ga tuhumar da ake musu ba kamar yadda nace maka yanzu ne mun ka aka kawo mana raugan na wannan juma'a da gobe sati guda kenan da aka kawo mana original file din wanda kuma mun fara drafting charges kan waɗanga mutanen da na lissafa maka don haka in muka gurfanar da su gaban kotu shaidu sun ka gabata kotu da dama wannan kotu da ka'ida inda hurumin da abu ya faru nan gaba in akwai high court na ake yin shi don haka nan high court je ganin nan za mu yi filin wannan charges din a kansu ko da an ba da mutum beli in shaidu sun ka gabata gaban kotu an ka tabbatar da cewa lallai wane da wane da wane da ake shaidu bisa ga shaidu da aka gani ana revoking bail din na amai da abun ga mutum sannan kuma charges inda eh, muke shiryawa kansu na haɗa kai kashin kai wanda du Allah ya kaddare aka tabbatar da wani ga su ma hukunci ne za a yanke musu na kashin kai yanzu a matsayin ku na ma'aikatar shari'a an riga an yi wannan kuma abu ne wanda ya ji hankalin mutane haka yanzu za ku zauna ku ci gaba kenan da kallon su suna yawo a gari ko ku akwai wani yunkuri da kuke don ganin cewa an bi ka'ida an kila an maida su zaman kaso ko wani abu kamar yadda na ce maka yau sati guda kenan da aka kawo mana fayil mu bukatan mu duk wanda ke da laifi a gurfanar da shi gaban kotu a yanke mai hukunci don ya zama darasi mu sani wa shari'a ba wai tana bin mutum ne ta ga cewa an kashe mutum abin a bukata ake yi a samu zaman lahiya kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu don haka duk wanda ya aikata hukunci aikata laifi aka yanke mai hukunci yana zama darasi ga wani ko da yana da niyya aikatawa din sai ga ya abun ga dama abun da shari'a ke bukata kenan yanzu haka bukatar mu in muka gabatar da su gaban kotu ka san da farko na ga maka cewa mun nuna rashin amincewa mu na abada belin su don haka yanzu ga tunda Allah ya kaddari fayil ya zo hannunmu mun kai filin charges gaban kotu za ta ga abun da muka abun ga sannan kuma ya kasance gare ta ta revoking bail din ko kuma amma dai mu mu mu gabatar da shaidu gaban kotu tuma da muke musu mu tabbatar da ita mu tabbatar da cewa lalle sun aikata in so sai a muku hukunci kamar da shari'a ta tanada Masu sauraro za mu zuba ido da kuma kasa kunnuwanmu domin jin yadda za a yi game da wannan batu na kisan zayyanu. Amma a mako mai zuwa za mu taɓo batun mutanen wani gari ne a jihar Bauchi waɗanda aka kai musu wani alƙalin da ya zamo musu alaƙaƙai har suka laƙaba masa suna alkali Riman, wato gidan wakafi kai tsaye, saboda yadda suke zargin cewar haka yake tura waɗanda aka kai ƙara har ma da waɗanda suka kai ƙara ɗin gidan kurkuku har sai sun biya kuɗin beli. Mutanen wannan gari har lauya suka ɗauka suka kai kukansu a ma'aikatar shari'a ta jihar Bauchi. da zuwa manyan alƙalai na jihar ta Bauchi to amma har yau babu wani matakin da aka ɗauka a kan wannan alƙalin. a huta lafiya. a halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mai sallama da ku baki ɗaya. zanga-zanga da tashin hankali har ma da mutuwa sun kanai ne ko kuma sun dakushe zaɓen da aka gudanar a jiya lahadi a venezuela na wakilan majalisar dokokin ƙasar 545 da zamar sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar mataki da bashi da farin jini rahotanni sun ce akalla mutane tara suka mutu tun daga ranar juma'a wanda ya kai adadin mutanen da suka mutu a cikin watanni hudu da aka yi ana zanga-zanga zuwa sama da 120 wani lauya mai shekaru 39 da haifuwa mai suna jose felix pinda yana cikin waɗanda suka mutu wanda aka harbe shi a gidansa a daren shekaran jiya asabar a jiya lahadi wasu 'yan sanda guda hudu a kan babura suka jikata lokacin da wani ya jefa musu na kiyoyi a wani ayari da a birnin caracas masu ra'ayin gwamnati da masu adawa da wannan zaben sun gudanar da zanga-zanga a faɗin venezuela suna wato 'yan adawa kuma sun tare hanyoyi kana 'yan sanda sun mai da martani da wato hayaki mai sa hawaye kenan tare da amfani da harsashen roba shugaba nicolas maduro ya ce duk wanda ya bijirewa haramcin zanga-zanga a lokacin zaben yana fuskantar barazanar hukuncin ɗauri a gidan yari na tsawon shekara goma. To duka duka kuma da haka Allah ya kawo karshen shirin a safen nan sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari Salihu Garba da shirin da rashin tayi akan bara arha. kamun na madadin baba ya kuma keri wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma ci bahiro yodo ne wadda kula da aikin gabatar da shirin shirin mu da ma injiniya malam jan da ya riga masa nan ne sahaba imam ali zan ta in sallama da ku mu zama lafiya.